yayin da dakarun sojin najeriya ke ci gaba da kwato wasu wuraren da ke hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa yanzu haka wani batu da ke gaban hukumomi da kuma shugabannin al'umma shine na mai da al'ummomin yankin da aka kwato zuwa gidajensu batun da tuni ma har wasu 'yan siyasa suka fara taimakawa biyo bayan abin da suka kira shakulatin bangaro da suke zargin gwamnatin jihar na nunawa barista da joshua wigar wani dan asalin yankin mobi kuma dan jam'iyyar pdm mai alaman toci ya ma bayyana dalilansu na mai da jama'a zuwa gidajensu fi sabillahi ni san daga mubi nake ma da nake maka magana ubana ma na rasa shi a wannan sanadiyan wannan aika-aika na boko haram kuma mu as far as we are concerned babu gwamnati ana mu dai kawai allah ne madafan mu kuma muna jira gwamna muna da shi kuma daga madagali yake bai je wuraren mu nan ba bai ba kowa jaje ba watakila ayyuka ne suka yi yawa abuja koko a eh ayyukan abuja ba sun yi yawa amma ga yan takarar mu mu musamman mun je mubi da shi ya jajanta wa mutane mubi ba ma kamfen ba ya je ya kai ɗan guzurinsa ɗan taimako ya sa mutane a mota ana ɗaukan su ana kai su mubi. To sai dai kuma gwamnan jihar Adama Mr. Balajan Gilari ta bakin kakakinsa Mr. Finaz P. Elisha ya ci fa ba haka mazancin yake ba. already akwai high power committees eh. daya akwai committee wanda take lura da batun agaji yadda za a taimaka musu da komai duka wanda kuma shi sakatare na gwamnati hmm. yake jagoranta kuma akwai abin representi na kowane ministry hmm. na wannan jiya a wancan kwamiti don lura da irin wayannan mutane da abin yake shafa hmm. banda haka kuma akwai 17 man kwamiti kuma da gwamna ya kafa hmm. su kuma suna lura da irin wahalar da suka shiga wani wahala suka shiga me suka rasa sannan kuma wani hanya ne gwamnati za ta bi gwamnatin jiya ko ta karamar hukuma ko ta tarayya kai ko da ma duniya ne tuni da gwamnatin tarayya ta tura wani kwamiti na musamman don tabbatar da halin da ake ciki Alhaji Musa Zakari shine shugaban tawagar da aka turo jihar Adamawa. Shugaban kasa ya ce zai yi iya kokarin sa ya ga ya rage wahalhalun waɗannan mutane da abubuwan nan suka shafa. kuma mun je asibitai akwai asibitan da aka faffasa aka sace magunguna aka sace kayan wajen gwaje-gwaje na asibitai mun samu mun ɗauki list ɗin waɗannan asibitai kuma mun haɗa mun tura Abuja yanzu. Wani batu kuma da ka iya kawo matsala bayan komawar waɗanda waɗannan al'ummu gidajensu shine na saka yadda a tsakanin waɗannan al'ummu batun da wasu kungiyoyi irin su kungiyar interfaith mediation ke fa ganin dole ne a tashi tsaye alhaji abdullahi jidda damari da kuma sista charity garba da ke zama jami'an kungiyar arewa maso gabashin najeriya sun fayi bayanin cewa za a soma aiki kuma sabo fil domin me dama idan aka samo irin wannan rashin jituwan ko fitinan akan samo rashin yadda da juna akan samo rashin fahimtar juna musamman ma a tsakanin addinan nan guda biyu. wani dole ne sai an ɗauki mataki wanda za a tabbatar an koma ɗin za a ci gaba da samun zaman lafiya domin abubuwa da suka faru wane an kashe masa ɗan uwa wannan an kashe masa baba kuma za ka ga akan cewa ana nuna hannaye mm. ai kai ne ka nuna gidanmu aka kona gidanmu wane ne ya nuna gidanmu aka kona aka kashe babana saboda haka in har ba ɗauki matakai ba samu tashin hankali za samu bayan an koma ɗin zai fi ma na wanda ma boko haram suka kawo kawo yanzu kananan hukumomi shida ne aka samu nasarar kwatowa daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa wato saura yankin madagali da tuni kuma jami'an soji suka samu shiga kamar yadda kwamandan da ke kula da yankin brigadier general victor ya tabbatar almost every, ibrahim abdullah zizo sashin hausa na amurka daga yola a nigeria. talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma kima koma gidan jiya da shan fama talaka ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka in ka rike makaminka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike ita za ta cece ka